shugaban hukumar sashen jirgin ruwa da ake kira shifar kansila Haji hassan bello ya ce za su kafa wani tashin jirgin ruwa don rage irin wahalhalun da jama'a ke fama da shi a garin maiduguri shugaban hukumar ya dai shaida manema labarai cewa za su kafa wannan tashan ne don samar da ayyuka ga matasa kimanin dubu biyar da zai rage irin matsalolin rashin ayyukan yi da ake fama da shi a wannan yanki da ya ce hakan ne ma ya haddasa irin rigingimun da ake fama da shi na tashe tashin hankula alhaji hassan bello ya mun karin haske game da kafa wannan tasha na jirgin ruwan da ya ce suna sa ran ba da jima jimawa ba za kammala wannan shiri. Mun zo Maiduguri don mu jaddada tasha da za a kafa. Tasha ce ta hada-hadan kayan da ake kawo ta jirgin ruwa. Kila abin zai ba mutane mamaki a ce za a kafa tashar jirgin ruwa um, a Maiduguri. Amma abin da ake so a yi kenan abin da aka ce ma dry pot wato duk kayan da za a kawo Maiduguri da nan kewaye uh, za a kawo su a nan uh, da tarago container da container ba sai an bude su Lagos ko Port ba. Za a kawo su directly a nan ita wannan tasha komai kaka samu a tasha jirgin ruwa akwai ta nan nan za a bude kayan nan za ka biya duty nan za a yi wasu ma'aikatan ne kama ndla ko son ko shibas su ita kanta duk a nan za su zama sau abin da yake shine za a rage za a kawo mutane sauki a nan maiduguri dama kowa ya santa cibiya ce ta cini tana ana kai kaya daga nan a kai har Central African Republic, Chad, Niger, Cameroon, har Sudan da Libya duk a nan ne. So ga shi yasa muke son mu bude wannan uh, an ba mu hekta 83 uh, a ga local government ne za a fara wannan. Shine muka zo muka samu uh, cewa zaman lafiya ya zauna a Maiduguri yanzu. Ana ta hada-hada shi yasa shi kansu ta ce dole ta zo a fara tunanin bude wannan tasha. In Allah ya so kuma za a kai ga. To ganin cewa babu kogi ko kuma wani ruwa a garin Maiduguri Za a ce an kafa irin wannan tasha na jirgin ruwa to kowane hanya za a bi don ganin cewa wannan tasha ya kan kama eh za a kawo kayan ne da jirgin kasa kaga shi yasa aka kawo tasha din kusa ga layin dogo ah, za a kawo kuma da mota amma dai ah, jirgin kasa zai bi so ana nan ana ta tunani ana magana kuma da hukumar jirgin kasa za su zo nan su duba su gani dama dai kafin tashin hankalin na ya yi jirgin kasa ya fara zuwa maiduguri so za mu yi amfani da wannan a kawo kayan to kowane alfanu al'umman wannan yanki za su samu ne game da kafa wannan tasha ga abin da shugaban hukumar ke cewa akwai abin da za a samu amfani da yawa in aka ce ma tasha za ka gato an dauki mutane aiki muna tunanin cewa dubu mutane dubu biyar za su sami aiki in abin ya fara sannan kuma za a samu zaman lafiya don dama duk rikicin da ake kawo a rashin aiki yana cikin abin da yasa ake kawo za a bunƙasa ciniki a ita maiduguri dama tana da muhimmanci ko a kano da ko duka arewa in abu ya faru a maiduguri za ka ji shi a kano sokoto niger da sauransu so in an sa wannan tasha muna mani lallai zai bunƙasa tattalin arziki a ah, ah, fiye da yadda ake tsammani kuma abin da ya sa muke alfahari shine wannan ah, gwamnati ta rungumi wannan shiri tana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan shiri shugaban hukumar tashar jirgin ruwa da ake kira shifa Kansil kenan wato alhaji hassan bello ke bayani bayani game da kafa wani tashin jirgin ruwa da ya ce sun kudura niyyar yi a garin Maiduguri don taimaka matasa wajen sama masu ayyukan yi da zai rage irin rigimin tashe-tashen hankula da ke faruwa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.